Simaman da jami'an tsaro suka ringa kaiwa irin waɗannan cibiyoyi ko makarantu ya sanya masu kula da takwarorinsu a sauran sassa suka sha jinin jikinsu tare da ɗaukar matakan tsira da mutunci. A jihar Kano ƙididdiga ta nuna akwai kimanin makarantun gyaran halayen kangararru guda talatin waɗanda aka fi sani da gidajen mari. Malam Ibrahim Liman Sharifai shine shugaban makarantar koyon Alƙur'ani da gyaran halitta limamin Sharifai a cikin birnin Kano. Wajen 1855 kaga ana magana wajen shekara 164 kenan ana tafi da ita kuma tarbiyya ake yi ta mutane da can din akwai mari ana sa mari to da muka fuskanci shi kansa mari din ma ina da wata matsala tasa ta musamman yau shekara goma sha uku zuwa sha hudu kenan da daina sa yara mari kwata-kwata a makarantar nan muke tafiya da su a haka To amma Malam Ibrahim Liman wanda ya ce makarantarsa na da rijista da hukumomin gwamnatin Kano ya fayyace dalilan amfani da mari ga kangararin ɗalibai. Idan mutum ya ɗauko ɗansa ya kawo maka kace mara ba ka da inda zaka shi ma sai ya zama ba inda zai da shi. Saboda haka alarura ne sai a karɓa to sai a ɗauki wannan marin sai a sa yaran. Kafin ya wani doguwar fituna wadda za ta tayar da hankali dai tunda da akwai mari a kafarsa an maganta abun. To saboda haka wannan mari dalilin da yake sa ake sa shi tun farko kafin ma mu daina haɗarin waɗanda muke zama da su ɗin shine dalilin da yake jawo ake sa rin don a rage kaifin abin da yake zuciyarsu na fitina ɗin sai dai malam awali baladirmin iya masanin harkokin laifuka da bincike akan halayen bil adama na cewa akwai abin da muke cewa modern correctional institution and the traditional correctional institution abin da nake nufi da modern wacce take ta zamani mai ka'idoji mai ka'idojin gini mai ka'idodin waɗanda za su koyar masu ka'idojin yadda ma za a zaunar da su da abubuwan da za a koya musu duk ka'ida ne wajen ajiye su ma akwai ka'idojin ajiye su wajen cin abincinsu akwai ka'idojin cin abincinsu sannan bayan karatu da suke yi akwai wasanni na motsa jini wanda yake ɗauke musu hankali akwai sana'o'i da ake koya a wajen ake koya musu yawanci ma gidan da ya ci gaba saboda ma kara bata mutum suna ko da ya girma ba ma a kiran mutum da sunansa lamba ake bayarwa sai dai a ce lamba kaza ba za a ce wane kaza ba saboda wannan lambar in aka bayar in ka fita ba ma wanda isan kama je nan wajen saboda akwai abin da ake cewa stigma Mm. tsangwama da kyama mm. saboda aka in aka kai ka gidan dan gyaran hali kuma an yadda ka koyi halin ka dawo cikin society ya kamata society su karbe ka ko da yake gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da umarnin rufe irin waɗancan makarantu a faɗin ƙasar amma malam abdullahi idris shugaban cibiyar magunguna ta dan fodiyo a nan kano ya ce zan yi kira ne ga ita kanta gwamnati tarayya cewa a rika yin sara ana duba bakin gatari wayannan makarantu na garin tarbiyya in ma akwai wani abin da ba a so a ciki to a gaskiya alkhairin da ke ciki ya fi shirin da ke ciki yawa a dukkanin yaran nan baki da yansu da ke wa'annan makarantu kowanne ubansa ne ya dauke shi ya kai shi kuma kuɗi ya je biya to gwamnati maimakon ce ta rufe ta zo mana ta taimaka ta gina ajuwa ta gina gurin kwana a ita uwa ce a gurin wanda aka tsare kuma uwa ce a gurin malamin ba malam abdullahi idris kenan shugaban cibiyar magunguna ta dan podiyo a kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria